Assalamu alaikum warahmatullahi masu kallon mu kamar yadda kuke gani a halin yanzu ga 'yan uwa da abokan arziki sun taru a nan wurin da ake ainihin ɗaura auren Malam Ahmad ga kuma babban malamin mu Sheikh Yakubu Yahaya Katsina shi ma ya halarci wannan wuri wanda insha Allah kuna tare da ita wannan tasha ta UGCN TV sai ku ci gaba da kasancewa da mu domin ganin yadda wannan ainihin ɗaurin aure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 malam abdulkadir ya umarce ni in aurar da abun wakilcinsa mai suna aisha zuwa ga mai suna eh, ahmad bakari wanda malam muhammad ahmad yake wakilta bisa sadakinsu naira miliyan ɗaya da rabi kamar yadda muka kiyasta yawa zawajtuhu iyaha ala fara'idillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na aurar da Aisha zuwa ga mai suna Ahmad Bakari bisa sadakin su naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar Ah, ka karba masa ka karba masa bisa zimmarsa bisa zimmarsa jama'a ku shaida mun shaida mala mu karanta fatiha mu salati ga annabi karanta fatiha da salatul fatiha da ayatul kursi صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah ta'ala ka sa albarkacin wannan aure ka bada zuri'a ba a yarwanta arzikin su ka hada hankulan su ka tsare su daga sharrin zamani da lokaci da wuri Allah ta'ala ka yarwanta arzikin su Allah mu kuma muna roƙonka albarkacin wannan zama da wannan sunna da muka raya ka yayi mana matsalolinmu, halin da muka samu kanmu a ciki ka fitar da mu albarkacin sunnan manzon Allah da muka raya Allah muna tawassuli muna kamun kafa da wannan sunna da wannan mahalli mai albarka Allah ka yaye mana halin da muka samu kanmu a ciki kashe-kashe da ake da kame-kamen mutane da bala'o'i da masalsalai Allah ka san waye kawo su Allah ka tona asirin masu yi kuma ka ɗauki fansa Allah ta'ala ka yarda da mu ka yafe mana kurakuranmu da zunubanmu ka karbi sa'ayinmu ba dan halinmu ba Allah ka sa albarka a cikin wannan aure rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to ah, ina malam mai wannan mahalli malam ana gata malam bismillah bismillah bismillah gata malam بسم الله مالك بسم الله كما اللهم بسم الله هذا اللهم اجعل في بسم الله خيرا في اوله وفي بسم الله اخره اللهم بارك فيهما بسم الله واجعل بينهما مورة ورحمة بسم الله منهما برحمة الاولين والاخرين بسم ارحم الراحمين يا رب العالمين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 إنك تقضي بالحق ولا قضاء عليك إنه لا ذل من واليت ولا عز من عاديت تبارك ربنا تعاليت لا من جاء ولا ملجأ منك إلا إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله saudaramu farko za mu so mu ji sunan baba mm, aminatu aminatu uwa amarya hajiya aisha abinda nake murna allah ya kamu wannan rana ubangiji rahama allah sa su zanna lahiya ubangiji allah sa abokin arzikinta ne daraja annabi da alkur'ani allah kawo ƙazamta ta ɗaki ba ta ƙin shara ba mm, allah taimaka min To wace za ku yi zuwa ga wannan amarya da ma angon baki ɗaya? Da ma angon baki ɗaya Allah sa su zanna lahiya. Darajar annabi da alƙur'ani. Yau auren ku an ka ɗora. Kun fi gaban ku faɗa da lura. Baitoci nazo zo rera eh, eh eh Abu Musa Sabati marnar kun ya aure. Muhammad Ahmad mun ba da zira'a ɗaya ba Allah ya sa a zauna lafiya Allah ya kiyaye fitina mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya muna farin ciki ga wannan biki da muka zo daga kano ɗauran aure na zuwa jihar katsina eh, gangaren kerau saboda haka Mana masu farin ciki amarya da ango Allah sanya albarka kuma duk fitinu na duniya Allah ya kare Allah ba da zuri'a mai kyau duk wanda ya zo yana masu farin ciki saboda kuma muna ta masu farin ciki Allah ba da zama lafiya Allah ba zuri'a ɗaya ba salamu alaikum sunana Umar Bukari ni ne kanin ango da fatan Allah sanya alheri mu da muka zo daga Kano Allah mai da su Allah mai da mu lafiya duk wanda ya tawo bukin nan inda ya zo lafiya Allah mai da shi gida lafiya Allah sanya alheri Allah ba da zaman lafiya mun farin ciki kuma mun yi godiya Allah ya ƙara arziki Allah ya ƙara hada kawunan su assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh sunana Alhaji Usman Adamu Shakka Bidari ni aminin Alhaji Umaru ne tunda ya taso Allah kawo shi Kano Allah hada mu da shi mun zama wajen uwa da abokan arziki bai da wani aboki da yake tare da shi duk Kano banda ni komi da daɗi da ba daɗi duk muna tare saboda haka mun yi murna mun yi farin ciki da daurin auren wanmu babban wanmu yayanmu mai albarka allah ubangiji ya sa albarka a cikin aure allah sa kuma abokin arzikinsa ne allah sa kuma haɗa danƙon zumunci tsakanin yan uwa da abokan arzuka allah ya saka da alheri yadda muka zo lafiya kano daga kano allah ubangiji mai da mu gidajen mu lafiya albarkar manzon allah sallallahu alaihi wasallam to masha allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana alhaji ahmad muhammad abubakar a nan Kano ni ne dan autansu dan karamin su kenan ka gane ko ina farin ciki da wannan daura aure na babban yayan namu ina farin ciki sosai ubangiji ya sa albarka a cikin wannan auren ubangiji ya sa alherai duk da ake zato na sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar musu da alheri bakin da suka zo muna fatan Allah ya mai da su gidajen su lafiya wanda suka zo na gida kuma Allah ya ba su mun gode sosai bangaren amarya da bangaren ango assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu za su so su ji sunanka sunana abdulkadir muhammad ladan malam abdulkadir muhammad ladan to Eh, kai kai ne mahaifin wannan amarya da aka ɗaura auren koko kuwa eh lalle ba ni ba ne mahaifinta amma mahaifinta dai kanina ne mm. kai yayan mahaifinta ne ke yayan mahaifinta ne insha Allah to masha Allah kamar mun ga kai ne ka zama wakilin ita amarya eh, so shi mahaifintan shi ya wakilta ka koko shi baya kusa ne shi ka wakilce shi eh lalle shi ya wakilta ni kuma baya ma kusan shi ya wakilta ni kuma baya ma kusan dan magana da ake yanzu haka yana Saudi a zanne Na'am to ita amarya fa tana nan ne ko ita tana can? A ita amarya ita ma tana can Saudiya zane. na'am to shi angon fa nan suka haɗu da shi kana ta tafi koko can saudiya suka haɗu da ita a can suka haɗu da ita shi dan saudiyan ne koko shi ma zuwa shi ba dan saudiya ba ne shi ma mutumin yamai ne amma mazannin america Masha Allah. To wani irin farin ciki kake tare da shi sakamakon wannan ɗaura aure da aka yi cikin jin daɗi da farin ciki kowa na farin ciki da walwala. Alhamdulillah lalle bani da ma iyaka farin cikin da zan faɗa saboda jin daɗin wannan al'amari da ya tabbata a haka. To sai a yi bankwana da masu kallon To lalle muna bankwana da dukkan waɗanda suka zo wannan ɗaurin aure musamman malamin mu Shek Yakubu Ibrahim Ita eh, Yakubu haya muna godiya gare su. kuma waɗanda duk suka yi musharaka a cikin wannan ɗaurin aure Allah Ubangiji ya saka masu da dukkanin alkhairi mun gode kwarai Allah kuma ya mai da kowa gidan shi lahiya hatta kuma yanzu da kuke ɗaukar ɗawainin nan mune muku fatan alheri Ubangiji Allah ya taimake ku akan aikin ku Allah ya tsare mu wassalamu alaikum warahmatullahi ni ne Ibrahim yayan Usman Eh, to malam ibrahim wace irin alaka ke tsakanin ka da ita amaryar nan ko kuma ango wa kake da alaka da shi ta wannan biki da ake gabatarwa to alhamdulillah ni zan ce amarya kamar kanwata ce tunda kanwa ce wajen usman shi kuma usman kanina ne to kaga ta zama kanwa kenan wajena su kuma sun zama iyaye wajen mu kenan insha farinciki to wane irin farin ciki kake dauke da shi sakamakon ganin wannan al'amari ya gudana cikin jin daɗi da farin ciki kowa na farin ciki na wannan daura aure da aka hatta malam Shak Yakub ya katsina ya samu halartar wannan daura aure eh, to alhamdulillah gaskiya mun ji daɗi sosai kwarai da gaske musamman ma ni da na kai mai katin gayyata wajen wannan daura aure na fi kowa farin ciki kuma malam ya samu halarta to alhamdulillah mun ji daɗi da aka ce malam da bakin su mai albarka sun ɗaura wannan aure kuma sun yi fatan alkhairi cikin wannan aure to muna jin daɗi kwarai da gaske muna ƙara jin daɗi sosai sosai mun fi kowa jin daɗi yadda malam ya samu zuwa halarta wajen ɗaurin auren nan ya sa bakin shi mai albarka ya musu kyakkyawar addu'a alhamdulillah alhamdulillah sunana alhaji salisu liman lawai katsina kuma ni yaya ne ga ita amarya eh yaya ne gare ta To Malam Alhaji Salisu wani irin farin ciki kake dauke da shi sakamakon wannan daura aure da Allah ta'ala ya kawo mu kuma an yi shi cikin farin ciki da jin daɗi kowa na murna. Tsakani ga Allah ina far ina matuƙar farin ciki sosai saboda duk abin da aka yi na auren tun daga farkon shi har zuwa daura auren duk da ni aka yi shi. duk wani shirye-shirye da aka yi har kuma Allah ya kaddara ya tabbatar ya kawo mu wannan rana ta farin ciki duk da ni aka yi muna fatan kuma Allah ya tabbatar da alkhairi ya ba su zaman lafiya da zuri'a ɗaye ba ya sa a ji kwamma da aka yi yau yau a hannu kwara hudu aka haɗa mutanen Nijar, 'yan Najeriya, 'yan Kano, 'yan Kano Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu to da farko dai masu kallon mu za su su sunan malama suna dan Hafsa to malama Hafsa kina ta bangaren amarya ne ko kina ta bangaren ango ko ko duka ina ta bangaren amarya To masha Allah. To ga yan uwa dai da abokan arziki an taru a wannan rana ana ta farin ciki na wannan aure. Shin wani irin ke farin ciki kike ji? Gaskiya ina farin ciki. Ina farin ciki sosai da sosai. Allah ya kawo mu wannan rana mai albarka. Allah sa alkhairi. Allah sa alheri. Allah tabbatar da alheri. Allah ya nuna mani na je kusa da uwata. In je in ganta ta ganni. To me yafi birge ki a wannan sauga ta hidima aure da ake ta yi hakan? To shi dai ka san shi aure ko ta wani fanni ko auren tsoho ko yaro duka abin birgewa ne kuma abin jin daɗi ne in dai an ce aure to duka abin farin ciki ne eh Allah tabbatar da alheri mm, Allah sa alheri Allah kuma ya sa an yi cikin sa Allah to wace nasiha za ki miƙa zuwa ga wannan angon da kuma amarya to Allah ba su haƙurin zama ka san shi aure ɗan haƙuri ne tsakanin ango da kuma amarya ita ta yi haƙuri da shi shi kuma ya yi haƙuri da ita yarinya ce ƙarama eh kuma shi babba ne bisa gare ta sai ya yi haƙuri duk abin da ya gani na yarin ya yi uzuri ba da gangan ba sai an ɗora ta bisa kan da dai eh Masha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi